nous sommes endettés pour 50 ans. Muryar marigayi Thomas Sankara kenan lokacin da yake jawabi a taron shugabannin kasashen Afirka a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar OIA e wato AU a yau. A nan yana mai jan hankulansu a kan illar bashin da ƙasashe masu tasowa ke ci daga bankin duniya da asusun bayar da lamani wato FME. Gamsuwa da yadda Thomas Sankara ya dage da ayyukan maido da martabar Afirka ya sa a yau ake bigensa. In ji Farfesa Buba na Maiwa, malami a jami'ar Shak Anta Diop da ke kasar Senegal. Duk dan Afirka wanda ya zamanto kan shi ya waye idan aka mishi zancen Thomas Sankara gashin cikin shi yana tashi domin ya san abin da ya shibka. Da ya je shi majalisar ɗinkin duniya sai ce shi bai zo ba ga sunan kawai eh, yan ƙasar Burkina Faso. Ya zo ne ga sunan ƙasashe masu fama da talauci kuma waɗanda ya zamanto ana rubuta ciki da eh, dukiyarsu. Wato duk ƙasashe da ya zamanto ana na ana sace musu dukiya ta fannin kamawa ta mallaka ko sata ta wajen jari hujja duka ga sunan su je. Jam'iyyar MPN kishin ƙasa wacce aka kafa a ƙarƙashin turba irin ta yaƙi da miyagun halayen shugabanni na ɗaukar Thomas Sankara a matsayin wani gwarzon da matasan yau za su ɗauki darussa daga tsarin rayuwarsa. Mafarin shirya wannan muhawara akan tarihin marigayen. Alhaji Ibrahim Yakubu shine shugaban wannan jam'iyya. Al'umma Afirka da ta duniya ta bashi wasu martabobi wanda muke so mu yi koyi da su. Ya so ƙasar Muna son wannan koyin kishin ƙasa da ya zo kuma bai handami kuɗin ƙasa bai kan kanshi ba saboda yanzu abinda duniya ta ba da alamu abinda ƙasashen mu suka ba da alamu su ne masu milki wani bi sun yi ƙasa arziki gaba ɗaya koyi na uku wanda muke so mu lissafa shine kamar yacce ba mai zuwa ya gina ma ƙasar ka sai kai da kanka kamar komin karamcin ƙasar komin talaucin ta ku ne za ku nemo ilimi ƙarhi kuzari na ku gina ta abinda mu muke so da yau ga tattauna menene jam'iyya kawar tamu wadda take so ta yi jagorancin adalci da mutunci a cikin ƙasashen afirka kamar kasar niger menene muke dauka cikin tahiyar sankara wanda zai mana unhani menene kuskuren da sankara ya wanda mu za mu gudun shi don mu gyara tahiyar mu shekaru 31 bayan rasuwar thomas sankara iyalinsa da sauran makusantansa na jiran ganin hukumomin burkina faso sun zakulo waɗanda suka hallaka shi sai dai har yanzu shiru kake ji abinda hajjia rabi da ɗigawo ta ce aiki ne da ke jiran matasa cikin kasashen mu na afirka wannan abin da ake kira impunity ya yi kamari ne sai dai matasa a yi kiransu in suna son ƙasarsu in sun samu iko su yi ƙoƙari su yaƙi da wannan rashin adalci a ranar 15 ga watan oktoba na 1987 ne wasu sojoji a ƙarƙashin jagorancin kaftin blaise campore suka yi wa Captain thomas sankara kisan gilla a lokacin da suke ƙoƙarin kifar da shi daga karagar mulkin ƙasar burkina faso da ya shafa shekaru kusan hudu a kanta juyin mulkin da ake hasashen an tsara shi ne da nufin murkushe fito na fitan da marigayin ya kaddamar da turawa saboda zargin su da cin haƙoƙin nafiyar afirka da na 'ya'yanta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar